da yake magana a wurin taron farfesa muhammad manga ya buƙaci mahalarta su ƙirƙiro hanyoyi masu amfani domin rigakafi kula da kuma daƙile yaduwar cutar sankarar mahaifa da sauran nau'o'in sankarar a cikin al'umma an zauna ne domin mu yau tsakaninmu mu tattauna kuma mu duba hakikalin abin da kimiyya ya tabbatar ilimi ya tabbatar wanda yake yanzu akwai shi a duniya sannan mu ga yadda za mu isar da waɗannan saƙonni ga sauran al'ummun da ba su samu irin damammakin da mu muka samu ba ta yadda gobe ba za mu sake samun wata mata bayan yin wannan taro bayan kuma ta da wanda ya zo wannan taro da ya kamata a ce an mata rigakafi kuma ba a mata ba ya yaba da jajircewar mahalarta tare da jaddada cewa ana iya warkar da cutar sankara idan an gano ta da wuri sannan ya kuma buƙaci jama'a da su rika garzayawa asibiti idan sun lura da wasu sauye-sauye ko alamomi na rashin lafiya sannan ya karfafa mahalarta da su yada wannan sakon wayar da kai a cikin al'ummominsu wasu masu tattaunawa ciki har da shugabar taron dr halima usman faruk farfesa aliyu lawal na asibitin tarayya da ke gombe sun jaddada muhimmancin haɗa kai tsakanin 'yan jarida ma'aikatan lafiya da sauran masu ruwa da zaki wurin yaƙi da cutar. cutar ne na virus sa'annan su cewa za a iya hana wannan kwayan cutan kamuwa ma a jikin bakin mahaifar balle har ta kai ga kawo kansa da ka ga an cimma wannan sannan su sauran mata da suka wuce kamar shekarun um, da rigakafin za a iya ba su kamar da irin rigakafin da aka kama na Najeriya kan an tsaye da shi daga shekara tare ne zuwa sha hudu to sauran mata da ba su samu hakan ba ya kamata su zo su garzo su zo asibitoci ƙananan asibitoci na yawanci suna ana wannan gwaji na bakin mahaifa kowane lokaci local government a gombe yanzu haka akwai senta ɗaya ko biyu da ake samun gwaji na bakin mahaifa. Sunana Aliyu Ibrahim Lawan ni professor ne a nan Federal Teaching Hospital da Gombe State University wanda ya kware a kan gwaje-gwaje wato pathology. Shi wannan kasan bakin mahaifa ainihin abin da aka yi gano dai cewa shine musabbabin kawo wannan cutar shine human papilloma virus wato shi kansan bakin mahaifa ta waje ta hanyoyi da yawa ana iya samun wannan shi human papilloma virus to in har human papilloma virus din mutum ya kamu da shi shine zai kawo wannan cutan amma tsakanin kamuwan da kuma ya zama kansa din wato sankaran bakin mahaifan yana ba da shekara biyar zuwa ishirin goma zuwa ishirin. so a wannan lokacin ya kamata a ce mutane suna wannan gwaji gwaje-gwajen don gano shi da kuma a yi maganin shi abadan abada dandalin ya kara sake jaddada kudurinsa na zage damtse wurin wayar da kai da kuma inganta samun ayyukan rigakafi domin rage mace-mace da cutar sankarar ke haifarwa a jihar gombe da ma najeriya baki daya aliyu balagirangi gta hausa amurka ke magana daga gombe a najeriya